radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau lahadi kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jirin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa amsoshin aƙida da kuma duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 26 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 19 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan satumban shekara ta 1907 kasar new zealand da ke gabacin kasar austria ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan sun fara zuwa kasar new zealand ne tun a shekara ta 1769 sannan kuma a shekarun da suka biyo baya turawa suka fara yin hijira zuwa kasar ta new zealand amma 'yan asalin kasar waɗanda ake kira da mori sun kulle yarjejeniya tsakaninsu da turawan kan cewa turawan da suka fara saka kafar su a kasar ba za su fari sauran turawa da suke zuwa su mame kasar ba amma saboda saba wannan alkawali da turawan suka yi ya sanya 'yan kabilar maori suka shiga yaƙi da turawan a tsakanin shekara ta 1840 zuwa 1870 sai dai da ƙarshe mutanen ƙasar ta new zealand sun samu 'yancin kansu a rana irin ta yau a shekara ta 1907 da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan satumban shekara ta 2013 'yan ta'adda a ƙasar syria suka kashe maya nasir da rahoton tashar talabijin ta press tv a kasar syria maya nasir dai ya rasu sanadiyar hari wanda 'yan ta'adda suka kai a lokacin da yake tare da hussein murtaza da rahoton tashar al'alam da suke gudanar da su tare wanda shi kuma ya samu raunuka dukkaninsu dai 'yan ta'addan sun buɗe musu wutar bindiga ne bisa masaniyar da suke da ita akan cewa waɗannan 'yan jarida suna bayar da sahihan rahotanni daga kasar syria da ke fallasa irin barnar da 'yan ta'adda suke tafkawa a kasar tare da goyon bayan wasu daga cikin kasashen turai da na larabawa da nufin kifar da gwamnatin bashar al-assad wanda baya dasawa da turawa da wasu daga cikin kasashen larabawa waɗanda suke mara baya ga turawan kuma a lokaci guda yana mara baya ga ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa masu fafutukar kwatar 'yancin falasɗinu daga mamayar yahudawan isra'ila kamar yadda kuma bashar al-assad yake mara baya ga kungiyar hezbollah ta kasar labana da kuma kawancen da yake yi da kasar iran da kuma waɗannan su ne abubuwan da suka sanya turawa da wasu daga cikin 'yan koransu daga cikin larabawa suka shiga takon saƙa da bashar al-assad an haifi maya nasir a ranar 30 ga watan yulin shekara ta 1979 a kasar ta syria sannan kuma ya kammala karatun jami'a a birnin new york na kasar amurka yana aiki da tashar press tv ta kasar iran a matsayin ɗan rahoto da kasar syria kuma 'yan ta'adda sun kashe shi a duk lokacin da ke cikin aiko da rahoto daga kasar ta syria jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti zuwa 7.50 da minti na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5 da minti zuwa 6.50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanansu sojojin yemen sun cilla makamai masu linzami kan rumbun ajiyar makamai na sojojin hadi isra'ila ta kashe akalla falasina biyar a jiya da dare ministan harkokin wajen kasar rasha ya ce mali ta buƙaci taimakon wani kamfanin tsaro na kasar rasha yanzu kuma ga cikakkun labaran sojojin kasar yemen tare da taimakon sojojin sa kai sun kai farmaki da makamai masu linzami samfurin ballistic guda biyu kan rumbun ajiyar makamai na mayakan abdurrabbu mansur hadi tsohon shugaban kasar yemen a yankin al-abdiya cikin lardin ma'arib tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shafin yanar gizo na al-khabarul yamani news yana faɗar haka ya kuma kara da cewa sojojin na yemen sun yi amfani da makamai masu linzami ƙerar cikin gida don aiwatar da nan hare-hare sannan akwai labaran da suke tabbatar da cewa an kashe wani babban kwamandan rundunar sojojin hadi mai suna abdullahi sultan kafiya haka dai sojojin na yemen sun kai irin wa'annan hare-hare kan sojojin saudiya a lardin na ma'arab sojojin harce kasar isra'ila sun kashe falastinawa akalla biyar a wasu hare-haren da suka kai kan wasu garuruwa a yankin yamma ta kogin jordan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kamfanin watsa labarai na wafa na falastinawa yana cewa sojojin yahudawan sahiyoniya sun yi wa garin borkin da ke kusa da birnin kudus kawanya suka shiga wani gida suka kuma kama duk mutanen da suke cikin gidan amma falasɗinawa a garin sun tada bori wanda ya sa yahudawan suka buɗe wuta a kansu inda suka kashe mutane biyu ɗayansu mai suna usama yasir saba ɗan shekara 22 a duniya sannan akwai wani guda wanda ba a bayyana sunansa ba kuma gawarsa tana hannun yahudawan sai kuma a garin kufur kusa da birnin jinin inda nan ma sojojin yahudawa suka kama falasɗinawa guda biyu ministan harkokin wajen kasar rasha sagaye lavrov ya bayyana cewa gwamnatin kasar mali ta buƙaci taimakon wani kamfanin tsaro na kasar rasha don yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar. kamfanin dinacin labaran reuters ya ce lavrov ya bayyana haka ne a jiya asabar a majalisar ɗinkin duniya ya kuma ƙara da cewa yana ganin ƙasar mali ta ɗauki wannan matakin ne don ƙasar faransa tana son fidda sojojinta daga ƙasar daga ƙarshe ministan ya ce babu ruwan gwamnatin ƙasar rasha da wannan yarjejeniyar ta mali da kamfanin tsaro mai zaman kansa ta ƙasar rasha kafin haka dai firayim ministan ƙasar mali chugwail Maiga ya faɗa babban zauren majalisar ɗinkin duniya kan cewa ƙasar Faransa ta yi watsi da ƙasarsa, da haka suna neman wanda zai maye gurbinta. gwamnatin kasar faransa da kuma tare turai dai sun faɗawa sojoji masu mulkin kasar mali kan cewa ba za su taɓa haɗa ƙasa guda da jami'an tsaro na ƙasar rasha ba sannan mali za ta yi nadama idan ta ci gaba da wannan shirin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran dubban 'yan adawa da kwace iko wanda shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yi sun fito zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da hakan kamfanin dillacin labarun reuters ya bayyana cewa wannan shine zanga-zanga mafi girma wanda aka yi wa shugaban bayan da ya kori firaministan kasar ya rufe majalisar dokokin kasar sannan ya ba wa kansa cikakken iko kan al'amuran shugabanci a kasar ta tunisia masu zanga-zangan dai sun ce shugaban ya yi watsi da kundin tsarin mulkin kasar kuma suna adawa da duk wani sauyin da zai gabatar a cikinsa cin hanci da rashawa tsakanin 'yan siyasa da kuma rikice-rikicen siyasa sun yawa a tsakanin 'yan siyasa a kasar wanda ya ba wa shugaban kasar damar koran firaministan kasar da kuma karɓar ikon shugabancin kasar 'yan sanda su yi da fifi kan titin bogiba da ke tsakiyar birnin tunis babban birnin kasar don hana wuce gona da iri tsakanin magoya da kuma masu adawa da shugaba sa'id tsohuwar matar shugaban kasar ivory coast simon bagbo ta kaddamar da wata sabuwar jam'iyyar siyasa a shirinta na tunkarar zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a shekara ta 2025 a jawabin da ta gabatar a taron kaddamar da sabuwar jam'iyyar simon bagbo ta jaddada bukatar sasanta 'yan ƙasar ta ivory coast ya fi juna abubuwan da suka faru a baya da kuma samar da gwamnatin ƙasar ivory coast mai hangen nesa da kuma haɗin kan ƙasa shafin yanar gizo na africa news ya bayyana cewa a cikin watan yuni da ya gabata ne tsohon shugaban kasar kuma mijinta lauren bagbo ya dawo kasar ta ivory coast inda ita da mijinta suka samu afuwan shugaban kasa lasan watara kan laifukan da ake zarginsu da su har ila a cikin watan yuni wannan shekarar ne wato kotun hukunta manya-manyan laifuka wato ta icc ta yi watsi da dukkanin tuhume-tuhumen da ake wa simon bagbo masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo matsalolin da suka janyo yunkurin juyin mulkin soji a Sudan. Da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dagalu hamidati ya sanar da yunkurin gudanar da juyin mulki a sudan da bai yi nasara ba daga wasu gungun sojojin kasar bayan kwana guda da yunkurin juyin mulkin muhammad hamdan dagalu hamidati ya bayyana cewa sakacin da 'yan siyasa a gwamnatin rikon kwarar sudan suka yi wajen gudanar da hidima ga al'ummar sudan sakamakon rubin neman madafun iko a kasar shi ya janyo tunanin gudanar da juyin mulki a sudan hamdan hamidati ya kara da cewa jami'an sojin da suke cikin haɗin gambizar gwamnatin rikon kwarar sudan sun goyi bayan shirin firaministan kasar abdullah hamdok na haɗa kan ƙasa amma 'yan siyasa suka ɗauki matakin raba kansu da ƙoƙarin rusa junansu don haka makiyansu suka samu kafar nasarar yin zagon ƙasa general hamidati ya fayyace cewa akwai buƙatar samun haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin mahukuntan sudan wajen gudanar da ayyukan ƙasa da yin watsi da wani nau'in ha'intar juna saboda hidimar ƙasa da zimmar ganin ta ci gaba tana buƙatar haɗin kai da aiki tukuru bisa ruhin kishin ƙasa kamar yadda janar muhammad hamdan da kalu hamidati ya zargi su fararen hula a gwamnati rikon ƙaryar sudan da ha'intar abokan aikinsu sojoji gami da sukar da mirinsu, duk da ƙoƙarin da suke yi wajen gudanar da hidimar ƙasa da nufin kare maslaharta da zaman lafiyarta a bangare guda kuma general hamidati ya jinjina wa al'ummar sudan kan juriyarta da haƙurinta kan rashin gudanar da al'amura kamar yadda aka tsammata gami da matsalolin da suka janyo taɓarɓarewar al'amura hakanan ya yaba wa dukkanin kasashen da suke gabatar da tallafi da shawarwari da nufin ganin sudan ta ci gaba a nashi bangaren firaministan sudan abdullahi hamdok ya dauki alkawarin ci gaba da daukan matakan sanya kafar wando daya da tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir tare da dora mata alhakin juyin mulkin da bai kai ga nasara ba bayan samun wasu daga cikin sojojin da suke membobi ne a tsohuwar jam'iyyar umar hassan albashir na national congress party cikin masu hannu a juyin mulkin a ranar talata 21 ga watan nuwamban wannan shekara ce aka zargi wasu gungun sojoji ƙarƙashin jagorancin janaral abdulbaki fakarawi da shirya maƙarƙashiyar kifar da gwamnati rikon ƙwarriyar sudan kuma ɗaya daga cikin sojojin da suke membobi a jam'iyyar national congress party ta tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir gami da yin awon gaba da shi da wasu mukarrabansa arba'in kan batun kasar ta sudan abokin aikin mu awal kunya ya zanta da dr alharun muhammad masanin siyasar kasa da kasa a jihar kaduna da ke tarayyar najeriya don jin mahangarsu yana mai gabatar da tambayar cewa to a matsalar da ake samu so da yawa masu shugabanci na soja ne ko 'yan siyasa za ka iske suna da magoya baya suna da yara an kafi gida-gida kashi saboda idan wannan bangaren ba yi da su wannan bangaren suna neman suna nan suna kungi ya za su zo su ma su gaba madafan iko ya za a rika yi saboda haka sai ya zama na mulki duk duniya ma kada kuma afirka ta ji sai ya koma tsari ne na fita da kuɗi da neman sa'a to ana nan albashir aka hamɓarar da shi aka ce bai iya ba to yanzu waɗanda suka ce bai iya ba suka karɓa gazawansu ya fito sai jama'a suke gani a cikin albashir su waliyu ne akan waɗannan saboda akwai abubuwa da yawa da ya kari ya hana hana wanda alheri ne ga jama'a musamman al'umma da take zama saboda haka sai ra'ayi ya karkata cewa ai ina ma albashir ne suke kan to har yanzu miliyan sun shi ta kada da ta kada ba ta tafi da kowa ba to amma dai a cika to dokta yanzu da yake an fara ganin baraka har ma ana so a watsalar da wannan gwamnatin rikon kwarya kana ganin kamar ta samu haɗin kai ko kuma za a ninke baraka da ke barazana ga cigaban gwamnatin rikon kwarya ta ƙasar sudan eh za a iya samu za a iya samu barakan dan matsalar dama ba wai jama'a kake ba ba kuma kokari ne me za a kawo maka kafa ta cigaba da yawa za ka iske ana neman ne zan samu ne zan mu kai harka ce kai riko kai idan aka samu wasu daga ciki aka dan makala a gwamnatin nasa suna samun ana hantayawa da su kenan sai a shi a ci gaba da harkokin da aka samu. To, Dr. yana daga cikin hanyoyin yakar gwamnatin rikon kwarya a Sudan, wato matsalolin taɓarɓarewar tattalin arziki. Shin kana ganin akwai wata alamar yunkurin ficewa daga cikin wannan kangi a yanzu? family wanda da ɗan kofi ana yi ne ije ake kawai kuma su da masu mulki don su dawoma kan mulki sun fi so su bi abubuwan da tura suke so hanyar karɓan shawarwari da tsare-tsare na tattalin arzikin da tura ke so wanda daga ƙarshe yana azabtar da 'yan ƙasa ne da ƙara dawamar da su a cikin talauci da rayuwar wayo Allah. To, Dokta 'yan watannin baya-bayan nan, matsalolin rashin tsaro sun kunno kai a sassan ƙasar sudan cikinsu har da birnin khartoum shin hakan baya gwada gazawar wannan gwamnati ta rikon kwarya ma'ana masu jin mulki sun yi gaskiya kenan ai zancen kenan zancen kenan ai gazawan wannan gwamnatin su ma a fili yake saboda akwai abubuwa da yawa da aka yi a baya wanda an kai an dora kasa akan turba an taƙaita fitilu da sauran amma ita wannan gwamnatin da ta zo sai ya zama ta ba da lasin a ci gaba da waɗannan abubuwa saboda haka sai ya zama na ƙasan ta sake miya cikin rudu cikin damuwa har aka samu dama wasu suka yunkuro cewa ai kuma an kau da wannan gwamnatin. to dokta tun bayan kafa wannan gwamnati ta rikon kwarya a ƙasar sudan babu wani sassauci da aka samu a gani misali gaman kular yaƙe-yaƙen ƙabilanci a ƙasar shin maka ganin hakan a matsayin babbar barazana ga makwamkan sudan din gaba daya barazana ne ga sudan da yanki da kuma ma na iya haɓaka gaba daya kuma matsalar sudan ai irin matsalar ke kusan a manyan kasashe sudan wannan kabila cikin yanki waɗancan mutanen ya zama dai bambance-bambance daban-daban wanda an gina su ne kan zalunci da rashin gaskiya wannan su ne manyan matsalolin nahiyar afirka to dokta ga shi shi prime minister sudan abdullahi hamduk wato ya sha alwashi na wato tunkarar mago bayan tsohuwar gwamnatin kasar shin hakan ba zai rura wutar wani sabon rikici a kasar sudan din ba ba za ne ya zama haka ba yanzu ai ita wannan gwamnatin da aka nema an da ta ta ce za a yi ana yi ba daidai ba har suka so su zo su da gwamnati su kafa tasu to su ma su zo za a makala su su ma a cikin su to kaga idan suka yadda aka zo aka haka yi kaga shi kenan an rufe su an rufe bakin su a haɗe aika cutar ɗan ƙasa kuma zalunci jama'a. to dokta daga ƙarshe da alamu dai juyin mulkin na so juyin mulkin soja na so ya sake dawowa nahiyar afirka ta yamma da farko an fara da ƙasar mali shi ya kai labari aka zo gini ga sudan kana ganin kaman hanya ba da sake koma gidan jiya ba ai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 adala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kistoshin rayuwa. wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u zango ta rubuta. To kamar yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. dariya ta tana kwance zaninta tana fiɗa faɗin in dai naira ashirin ce ta hoga ta amma kai sauri kaji dariya yayar shi ta yi mashi aiko ya gundumo mata wani irin zagi sai da maman halima ta riƙe bakinta kama shi inna ta yi tana faɗin rabu da ita zan kama ta ne ɗauka ka tafi yana ɗauka ya harare ta yana faɗin 'yar shegiya zabura zainab ta yi za ta buge shi inna ta yi saurin rike ta tana faɗin maza ka ruga zainab ta ce wallahi sai na ci kazanka inna ta ce ki bar shi so kike ya ki kai mana nikan ki zo ki tafi tallar turo baki zainab ta yi tana faɗin ke wallahi inna duk ke ce kika sa wannan yaron yana raina ni inna ta ce yi haƙuri ki kyale shi ƙwallo ta yi da wani bokiti ta shige ɗaki maman halima kuwa tagumi ta yi tana kallon ikon allah Can ma ta ji wasu yaran suna zage-zagen iyayensu sai su suke yi, kamar su ne 'ya'yan. Jinjina kai ta yi a ranta tana faɗin lallai idan kana shiga gidan gidajen mutane zaka ga rayuwa. Wato kowa da kalar tarbiyyar da yake ba ma 'ya'yan shi, kamar ba amana ba, Allah ya bamu ba. A jiya zuciya ta yi jin ana ta mata magana, murmushi ta yi tana faɗin, Maman Audu, rariya na zo na karɓa. zan yi amfani da ita ne dariya ina ta yi ta ce ki haƙuri wallahi tun jiya na ba mu audu ya kawo maki ashe yana fita sai ya yarda ta a zaure Allah ya so yara sun gani suka kawo mani ita tashi ta ta ɗauko wata ta ɗauko mata kallon wannan budurwar tayi yi yar shekara yar shekara sha takwas tana zaune tana ta duban tana ta ubun kwalliya mamanta tana kusa da ita tana haɗa mata kayan talla haka ta gama kwalliyar ta tashi ta ɗauki tallar tana faɗin mama mu mama mu ta nawa ce murmushi mamar tai tana faɗin ta ɗari uku ce yarinyar ta ce amma fa kin san inna bin ina bin ki ɗari biyu ko mamar ta ce na sani idan kika dawo zan baki yarinyar ta ce to ga kuɗi nan ki bada a sau min waken waken suya da na dawo da rana zan ba da shi niƙa Muhammad ta ce to shikenan Allah ya dawo da ke lafiya Allah kuma ya da sa'a dan Allah ki shiga har can wajen masu bulu na ga su ma suna siya da yawa yarinya ta ce to haka ta fita da wasu matsatsatsun kaya ta sa wani ƙaramin gyale sai taunar cingam take yi maman Halima kuwa da ido ta bi ta wato da safe zuwa rana ta kai ma mamanta talla da dare kuma ta fita waje ta soya awararta lallai ana rayuwar duniya aranta ta ce Allah na gode maka da kayoni a irin gidan da na tashi kuma ka bani miji tsayayye Allah na gode maka da ka bani shiryayyun ƴaƴa baka a irin wannan rayuwar ta gidan nan ba bayan na ta kawo mata rariyar ta yi masu sallama ta fita tana mai cike da al'ajibin abin da ta gani duk yadda ta ji ana faɗin halin 'yan gidan uku bata taɓa yarda ba sai yau da ta gani da idonta domin ita bata cika shiga gidajensu ba sai dai sai da dalili gidan uku gida uku kenan haka mutanen unguwar suke kiran gidan kasancewar mata uku ne a gidan kuma kowane da mijinta gida ne da kowa yake zaman kanshi sam yaran gidan basu da basu da tarbiyya makaranta ma sai sun ga dama suke zuwa kowa tana da yaranta manya suna secondary amma bai fi a sati su je so biyu ba haka ƙananan da suke primary su ma san basu cike ba cika zuwa ba ko da sun je ma guduwa suke yi kowace mace da irin sana'ar da take yi a gidanta kasuwanci shine abin da kasuwanci shine abin suka sa a gaba mazajen su kuwa idan suka fita tun safe sai dare suke dawowa shi yasa yaran suke yin abin da suka ga dama Zainab da Zara su ne manyan yan mata a gida Zainab ƴar Dije ce ita kuma Zara diyar Mariya su dukan suna da sana'ar su bayan sun yi ta iyayensu da dare sai su yi tasu idan ka ga yanda suke wasa da maza sai ka ɗauka wasu manyan 'yan mata ne kullum kuma sai sun yi taɗi babu rana da wani namiji ba zai zo ƙofar gidansu ba su yi a wajen tallar su kuma idan sun dawo gida su yi idan ba su yi kasuwa ba wani lokaci sai su kai har karfe tara a waje kuma sam iyayensu ba sa masu faɗa domin a gidan kowace mace ba ta so a tana ma yarta faɗa ko da kuwa ƙaramin yaro ne sam sun manta cewar amanar 'ya'yan Allah ya basu. Da misalin karfe biyu da rabi na rana motar Mubina ta yi fakin a asibitin su Jamil don tun ɗazun take kiran shi a waya bai ɗauka ba gashi har biyu ta wuce bai dawo ba hakan ya sa ta taho asibitin shi kuma yau aiki ya yi mishi yawa wayar shi ma a ofis ya barta haka ta fito tana sanye da wata doguwar riga 'yar kanti mai dogon hannu red color ta yafa siririn mayafi fari kar ta wani takalmi ne mai tsini shi ma fari sosai ta kyau fuskar tana ɗauke da shade glass sai dai gaba ɗaya rigar ta bi shape ɗin jikinta komai ya fito haka yan asibitin suka rike binta suka ringa binta da ido kai tsaye ofis ɗin shi ta nufa tana zuwa masinjan shi ta so yana mata sannu da zuwa ya tuna fuska ta yi ta ce yawwa sannun ka kofar ta kama za ta buɗe masinjan ya ce hajiya sai dai doktor baya nan kallon raini ta yi mashi ta ce ina ya je sosa kai yayi ya ce yana ɗakin da yake duba marasa lafiya tsaki ta yi ta shiga <clears throat> ofis ɗin tebur ɗin shi ta duba a nan ta ga wayar shi tsaki ta ƙara ja tana faɗin sweet bro baya son ɗaukar wayar shi wayar ta ɗauka ta fita kai tsaye ta nufi ɗakin da yake tun daga nesa wanda suke tare da ilham ya taɓo ta yana faɗin ga mutumiyar nan saurin juyowa ilham ta yi tana kallon inda yake nuna mata tsaki ta ja tana faɗin ban san iskanci yasir dama wannan banzar ce kake nuna mani dariya yasir ya ce ke dai kin tsani yarinyar nan ni kuma wallahi burgeyen take yi ina masifar santa dama doktor zai bani ita ai da na huta to jama'a anan zamu dakata sai Allah ya kai mu shiri sai Allah ya kai mu gobe zamu dora daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin Tausa TV. Ni Zainab Bashir nake ce muku kwana lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci to a cikin wannan shiri yau muna ɗauki da tambayoyi da yawa to amma akwai wata tambaya nan da nake ganin kamar ta fi muhimmanci watakila ma mu iya ƙarƙare shirin akan wannan tambayar kwaya ɗaya mm, tambayar tana da alaƙa ne da al'amari da ya shafi ismatul anbiya wato kamar kasantuwar annabawa ma'asumai musamman shi bawan allah abin da yake cewa shine cewa assalamu alaikum da fatan kuna lafiya radio voh a cikin wasu shirye-shiryenku da ya gabata na ji kuna bayani dangane da tsarkake annabawa da nuna su gaba ɗayansu ma'asumai ne ba sa kuskure ba kuma sa yin sabo to a cikin wasu al'amura da muka fahimta akwai ayoyi na alkur'ani da dama da suke wasu maganganu waɗanda suke nuni da cewa annabawa wasu sun yi wani abu wanda yake koma dai mutum bai iya larabci sosai ba in ya fahimci waɗannan kalmomi zai ga cewa abin yana da alaƙa da sabo kamar a cikin wato menene a cikin surar ɗaha allah yana cewa wa'asa adamu rabbahu fagawa wato kuma annabi adamu ya, ya saba wa ubangijinsa fagawa sai ya karkace to haka kuma a cikin wata, wata ayar wata surar um, allah yana gaya wa manzanmu sallallahu alaihi wasallam cewa ah, liyagfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wato domin ubangiji domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na daga zunubanka wa ma ta'akhkhara da abin da ya jinkirta to yaya ku za ku yi da waɗannan ayoyi da Allah ya nuna a fili alaman an yi wani abu na sabo to um, wannan da yake alkur'ani hakika waɗannan ayoyi da ka kawo dangane da al'amura da ya shafi annabi adamu ko kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne daga alkur'ani mai girma sai dai ya kamata mu san alkur'ani kogi ne ba hurin mutum in ya iya larabci ko ya fahimci kalmomi na larabci kamar kalmar da kai zancen asa adamu asa isyan sabo fagawa karkata ko kuma taɓewa to ko kuma liyagfirallahu domin gafara an ce gafara ya gafira ga kuma mata kaddama min zambika zambika zambu an ce zunubi to wannan kalmomi kamar yadda na faɗa lallai kalmomi ne da suka zo a waɗannan ayoyi na alkur'ani amma fahimtar ma'ana ta alkur'ani alkur'ani kogi ne su kansu shine dalilin da yasa da dama waɗansu malaman tafsiri wanda sun shahara ma a cikin al'amura na tafsiri amma fahimtar waɗansu abubuwan in dai kace za ka yi fassar alkur'ani ne da bisa doron waɗannan kalmomi ɗin to da yawa mutane za su karkace za ma su bar addinin baki ɗayansa saboda akwai ayoyi da dama da allah ta'ala ya amfani da wasu kalmomi amma waɗannan kalmomin ba yana nufin waɗannan kalmomin yadda muke fahimtar su mu a tsakaninmu haka ne za mu ɗora su akan kowa da kowa ba hatta shi kan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar yadu hannu ga kansa ko kuma wajuhu fuska ga kansa ko kuma Allah ya ce man kana fi hadhi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama duk wanda ya zama makaho a nan duniya ranar kiyama ma zai zama makaho kaga ashe kenan in muka fassara su akan kalmomi wato duk makafin duniya din nan komai bautan Allah su kenan a ranar kiyama haka za a tashe su kaga wannan ai ba daidai bane bai ma dace a fasara a haka ba saboda haka akwai ma'ana alkur'ani cike yake da irin waɗannan abubuwan wanda ya kamata a san su wane ne suka cancanta su fasara alkur'ani ba kowa ne don ya iya larabci kurin ya san kalmar larabci zai zo fassara ba to amma ta yake ka kawo wannan misali guda biyu mu abin da muke cewa annabawan Allah du ma'asumai ne ba sa sabo ba kuma sa kuskure a cikin al'amura din da gaba daya ya kasance na rayuwa da tafi da al'umma da shirya da al'umma waɗannan ayoyin da ka faɗa na farko annabi adamu dai mun san wannan abin da ya faru cin wata bishiya ne da Allah ya hana ya je ya ci shine Allah ta'ala ya yi wannan magana ɗin cewa ga abin da Adamu ya je yi isyan nan ba yana nufin sabo wanda kai in kai ka cancanci ukuban Allah ba irin wannan ne isyan din da annabi adam ya yi ba abinda malamai suke cewa su yayi wani abu ne tarkul aula shine ake kira anan abinda ya cancanta ya yi daban sai ya bar wannan ya je wani abun da ba shi ne abin da ya cancanta ya yi ba saboda haka annabawa da muke gani kar mu dinga ɗaukan cewa sun yi wani abu na sabo wanda suka cancanci Allah ya musu uku ba wannan ba haka ba so to amma duk wannan ma da kake fassara shi a haka Allah subhanahu ta'ala sai yake cewa bayan wannan din thumma taba alaihi wahada ai baka karasa ayan ba kurin in ka ce wai asa adamu rabbahu fagawa to ai kuma karshen ayan shi ma za ka saboda wannan al'amari isma din manzanni din kenan Allah ta'ala ya ce to sai kuma ya tubar ya karbi tuban annabi adamu wahada ya shirye da shi kaga shari'a ita ce karshen al'amari dama abin da ake nema al'aqiba ta zama aqiba din ta zama alheri to kuma Allah ta'ala ya yi zancen hidaya game da annabi Adamu amma wannan isyan din ba sabo ne wanda ya cancanci a masa ukuba ko a jefa shi a cikin wuta ba a yi wani abu irin wannan ba a'a tarkul aula ake kiran wannan abin da annabawa din abin da ya cancanta ga wani abu wanda shi ya cancanta su yi su annawa in suka yi bar shi ba su yi shi ba suka yi wani abu to wannan abun da suka bari din shine ake ce masa tarkul aula wannan tarkul aula din sai sai aka yi amfani da shi kamar isyan kamar sabo amma ba sabo irin wanda ni da kai yan adam ku ci ku ba mu za mu yi wanda za mu cancanci mu je Allah ya mana hukuma ba shine annaba suke ba manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa sallama wannan liyaghfira Allahu laka ma kaddama min zambika ma ta'akhkhara wannan magana ce in ka dubi ka karanta sauran siyakin ayoyin ba anan ka tsaya kurun ba da kuma ka koma cikin tarihin musulunci al'amari ne wanda Allah yake bamu bayani dangane da fatuhu makka ne da abubuwan da suka faru Allah ta'ala yana ba wa annabinmu ne bushara cewa inna fatahna laka fatahan mubina Allah ta'ala zai masa fatahi wannan fatahu maka Allah ta'ala ya masa alkawari za a je a ci maka da yaƙi kafiran ƙurayshawan nan duk gaba ɗaya su dawo ƙarƙashin manzo su zama su miƙa wuya to wannan abun sai Allah ya ce li yaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika domin Allah zai baka nasarar nan zai baka wannan fatahi domin ya kankare wannan zunubin ma taqaddama min wannan eh, li laka ma taƙaddama min zambika ma taƙaddama dinnan abin da ya gabata na zunubinka ai zunubin da su ƙuraishawa kafirai suke ganin ka yi musu zunubi ka kawo musu wani abu ka ce su daina bin gumaka ka ce su daina yin kaza ka je to su a gurinsu wannan abin da manzo ya zo ya musu ya yi musu zunubi suna jiran su ɗaufansa a kansa to Allah ta'ala ta hanyar da zai ba wa manzo fatahi a buɗe wannan maka a shiga manzo ya zama shi ne yake tafi da komai to zai kankare wannan zunubin da suke jiran manzo da shi ba wai zunubi ne manzo yi wa Allah ta'ala wani abu na zunubi ba wal iyazu billah annabin rahama baya wannan wai ya je yayi wani zunubi wa mutane ko yayi wa zunubi wa Allah ta'ala a a su qurayshawan ne a gurin su manzo ya musu wasu zunubai to in Allah ya bashi fatahi aka bude maka to Allah zai bashi wannan fatahin ne domin ya kankare wannan zunubin da yake a wajensu a zukatansu a zuciyoyinsu suna ganin manzo ya musu wani zunubi a yanzu Allah ya bashi fatahi aka bude makka duk suka zo suka musulunta ai kaga an kankare wannan zunubin da su a cikin zuciyarsu kuma ba za su ganshi a matsayin wanda ya musu wani abu na na, zunubi ba ko ya ya musu wani abu ba da ya saba musu ba ya zo musu da shirya ne ba wa ma ta'akhara da abin da ya saura ba in ma akwai wani abu da suke ganin nan gaba ma yana nan a matsayin zunubi da ya manzo ya musu su wa'annan shawa, to bayan musulunci ya mamaye ko ina ina nan shi ma Allah zai kankar wannan ma in ma akwai wani abu da ya saura da abin da ya gabata da abin da ya saura da yake zukatan su wa'annan shawa din maka makafirai da suke ganin annabi ya zo ya musu wani abu ba daidai ba to do Allah zai kankare ta wani hanya ta lokacin da an hanya da Allah zai bashi fatahi a buɗe maka manzo ya shigo ya kasance ya tafi da al'amura wannan shine abin da ake nufi saboda ku daina nasabta wa annabawa zunubai annabawa ma'asumai ne babu wani annabi a cikin wannan annaba din da yi wani abu na sabo wannan ita ce aqidar shi'a kuma ita ce abin da yake a cikin alkur'ani ma duk waɗannan kalmomin kamar yadda na faɗa mu je mu sake bincikawa mu gani to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirin mu na gaba insha Allah za mu ci gaba da wata tambaya insha Allah sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya shakka babu bude babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 a birnin new york na amurka na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankalin duniya a cikin shirin za mu zakulo bayanan da wasu shugabannin duniya suka yi a taron na bana da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla kamar da aka ji shirin a yau na mai da hankali ne kan babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 da aka buɗa a birnin New York na Amurka. Yayin taron shugabannin ƙasashen duniya da dama sun yi jawabi kan abubuwan da ke faruwa a duniya. Sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres yayin buɗe taron ya bayyana matukar damuwa akan yadda ake fuskantar rashin haɗin kai tsakanin manyan ƙasashen duniya. abin da ya ce na haifar da illa wajen zaman lafiya da kuma shawo kan matsalolin tsaro da kula da lafiyar jama'a da kuma tattalin arziki ya kuma gargaɗi amurka da kuma china kan jefa duniya cikin wani sabon yanayi na taɓarɓarewar al'amura bayan wanda duniya ke fama da shi a halin yanzu sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci al'umman duniya su warware matsalolin da ke ci masu tuwo a ƙwarya yayin da duniya ke fama da annobar corona da yake jawabi ga zauren kafin buɗe muhawarar antonio guterres ya ce yana mai gargaɗin dole duniya ta farka inda ya ce ana gab da shiga wani matsanancin yanayi yayin da ake tafiya kan wata gurɓatacciyar hanya a cewarsa ba a taɓa ganin barazana ko rarrabuwar kawuna da ake gani a yanzu ba inda ake fama da tarin matsaloli yana mai ba da misali da batutuwan da suka hada da rashin daidaito a fannin yaƙi da cutar corona da tashin hankali a kasashen afghanistan da habasha da yemen da suka kawo na kaso ga zaman lafiya da karuwar yadda bayanan bogi da ke rarraba mutane da al'ummomi ke keta hakkin dan adam da yadda ake fuskantar jinkiri ko karancin tallafin kuɗi ga masu rauni da kuma rashin haɗin kai guterres ya kuma yi tsokaci a kan juyin mulkin da ake samu a wasu ƙasashe da kuma tashe-tashen hankula sakataren janar majalisar ɗinkin duniya ya ce sun ga yadda aka samu karuwar kwace mulki da tsinin bindiga inda yake cewa shugin mulkin soji ya dawo yayin da rashin haɗin kai tsakanin ƙasashen duniya baya taimakawa wajen tankarar irin waɗannan matsalolin guterres ya ce rarrabuwar kawuna a shiyoyin duniya na illa ga haɗin kan duniya da kuma rage ƙarfin kwamitin sulhu na ɗaukar matakan da suka dace a lokacin da ake buƙatar su abin da ke taimaka wajen baiwa shirin kama karya wurin zama sakataren ya ce domin dawo da yarda da fata mai kyau a duniya suna bukatar haɗin kai ta hanyar tattaunawa da kuma fahimta guterres ya ce suna bukatar zuba jari wajen kariya da aikin samar da zaman lafiya da kuma gina al'ummu tare da rage samar da makaman nukiliya yayin da ya buƙaci haɗin kai wajen yaƙi da ta'addanci da kare haƙƙin bil'adama tare da samar da wani sabon shiri na zaman lafiya. taron na bana ya samu halartar shugabannin kasashen duniya da dama saban yadda aka gani bara da annobar corona ta hana shugabannin tafiya birnin new york shugaban amurka joe biden na daga cikin waɗanda suka yi jawabi a farkon taron ya kuma yi alkawarin samar da kuɗaɗen yaki da annobar corona da sauyin yanayi sannan kuma ya yi alkawarin dawo da ƙasarsa a cikin yarjejeniyar nukiliyar iran amma da sharaɗin iran za ta yi hakan in shi tare da sauran manyan ƙasashen duniya faransa burtaniya rasha da kuma china amurka na aiki ta hanyar diplomasiya domin dawo da iran a cikin yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 cikin tsanaki da lumana in ji shugaba biden sai da ya ce amurka tana nan kan bakarta na hana iran mallakar makamin nukiliya amurka ba za ta yarda wasu kasashe masu karfi su take raunana ba in ji shugaba biden shi ma shugaban kasar china xi jinping ya gabatar da jawabi wanda aka watsa daga birnin beijing ta kafar bidiyo a cikin jawabin nasa shugaba xi ya yi nuni da cewa demokuraɗiyya haƙƙi ne na kowa da kowa wato na ɗaukacin al'ummar ƙasashen duniya kuma ƙasarsa za ta nuna goyon baya ga ƙasashe masu tasowa a ɓangaren raya ƙasa ba tare da gurɓata muhalli ba shugaban ya kuma yi tsokaci da cewa kamata ya yi ƙasashen duniya su tafi kafaɗa da kafada domin samun ci gaba mai ɗorewa a tare kazalika shugaba si na china ya jaddada cewa burin al'ummar kasar china shine samun zaman lafiya jituwa tsakanin al'umma ta ƙasa da ƙasa tare da wanzar zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya kuma al'umman sinawa ba su taɓa kai hari ga saura ba haka kuma ba za su nuna fin karfi a nan gaba ba ya ce a koda yaushe ƙasar sin mai gina zaman lafiya ce da ke taka rawa wajen raya kasashen duniya kuma mai kiyaye tsarin duniya wadda za ta ci gaba da samar da sabbin damar baki ga sauran kasashen duniya shi ma sabon shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya gabatar da nasa jawabin kamar sauran takwarorinsa wanda aka watsa a zauren na majalisar ɗinkin duniya ta kamar bidiyo a lokacin da yake jawabi shugaba ibrahim ra'isi ya yi da takunkumin da ya ce na rashin dan adamtaka ne da kasar amurka ta kakaba wa al'ummar iran da ya kai ga hana ta samun magunguna musamman a lokacin da duniya ke fama da tsananin annobar cutar corona har ila yau shugaba ra'isi ya bayyana kasancewar amurka a yankin gabas ta tsakiya a matsayin wata annoba ya kuma kalubalanci zaluncin da ake wa al'ummar falastinu siriya yemen da kuma afghanistan a wani bangaren jawabin nasa ya faɗi cewa sanyawa iran takunkumin da amurka ta yi wani sabon salo ne na yaƙi kan wata al'umma wanda hakan take hakkin ɗan adam ne musamman takunkumin da ya shafi hana sayar mata da magunguna ya kuma ƙara da cewa duk da wannan matsin lambar iran ta samar da allurar kafin cutar corona a cikin gida wanda wannan babban darasi ne ga masu neman 'yanci da su tashi domin tsayawa akan kafafunsu shugaba ra'isin ya kuma buɗe kofar yiwuwar sabunta tattaunawar ceto yarjejeniyar nukiliyar da ƙasarsa ta kula tsakaninta da manyan ƙasashen duniya ibrahim ra'isi ya bukaci amurka ta cika alkawarin da ta ɗauka na janye takunkuman kare tattalin arzikin da ke kan iran kamar yadda yake kunshe a rashijiyar ta 2015 a cewar ra'isi iran a shirye take ta shiga tattaunawa gamsasshiya tsakaninta da kasashen duniya amma sai idan hakan zai kai ga janye mata illahirin takunkuman kare tattalin arzikin da ke kanta cikin jawabin nasa wanda ba na kai tsaye ba ya nanata cewa batun mallakar makamin nukiliya haramtaccen lamari ne a addinance yana mai cewa ba su da wani kuduri na mallakar makamin a yanzu da sunan tsaro daga afirka shugabannin kasashen nahiyar da dama sun yi jawabi kuma sun taɓo batutuwa da dama da ke shafar nahiyar da ma duniya baki ɗaya wasu daga cikinsu sun koka da rashin adalci da ake nunawa wajen samar da kafin cutar corona shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya ce ya kamata batun tsara rabon rigakafi daidai wa daida a duniya ya zama babban abin da yaƙi da annobar corona zai fi mai da hankali a kai muddin ana son duniya ta yi nasara a wannan yaƙin shi kuwa shugaban ƙasar ghana nana afuku ado ya ce sama da 'yan afirka miliyan talatin ne suka fada cikin tsananin talauci a bara kana wasu miliyan arba'in kuma kan iya fadawa cikin talauci nana afuk ado ya ce ayyukan yi wajen miliyan ɗari ne suka salwanta saboda tasirin annobar cutar ta corona a afirka shi ma sarkin saudiya ya yi nasa jawabin wanda aka watsa ta kafar bidiyo ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi duniya ya kuma buƙaci ƙasashen duniya su bi hanyar hana iran mallakar makaman nukiliya duk da cewa ya yi fatan tattaunawar da ƙasarsa da iran suka faru da samar da hanyar fahimtar juna tsakanin ɓangarorin biyu iran makwabciyar ƙasa ce muna fatan tattaunawar mu ta gaba za ta kai ga samar da yarda domin cimma manufofin al'ummominmu da kuma alaƙa a cewar sarkin na saudiya to bari mu karkare daga afghanistan inda kungiyar taliban wace ta kwace mulki a kwanakin baya a kasar ta buƙaci wakiltar afghanistan a babban taron na majalisar ɗinkin duniya da kuma gabatar da jawabi a sauran majalisar a cikin wasikar da ya aika wa hedkwatar majalisar ministan harkokin waje na gwamnatin taliban amir han mutaki ya buƙaci a baiwa ƙasar damar gabatar da jawabi a taron kolin karo na 76 da ke gudana a birnin new york na kasar amurka a wasikar mayakan taliban sun buƙaci yin wasu sauye-sauye na jakadun ƙasar inda ta ce tana son mai guraban wakilan afghanistan na hambarar gwamnati a majalisar da suka hada da suhail shahin da kuma gulam isakzai tuni dai kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ce an aika da wasikar ga kwamitin da ke duba takardu wanda shine ke da alhakin bayyana shugabanni da kuma wakilan ƙasashen da aka amince da su a majalisar tun bayan zan janyewar dakarun kawanci na nato da kuma amurka ta samu cikakken iko a afghanistan bayan shekaru ashirin sai dai har kawo yanzu ba amince da gwamnatin ta ba a matsayin halattacciya to masu sauraro da wannan ne kuma kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya to masu sauraro tun da mana da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara sojojin kasar yemen tare da taimakon sojojin sa kai sun kai farmaki da makamai masu linzami samfurin ballistic guda biyu kan rumbun ajiyar makamai na mayakan abdurrabu mansur hadi tsohon shugaban kasar yemen a yankin al-abdiya cikin lardin ma'arib tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto shafin yanar gizo na al-khabarul yamani news yana faɗar haka ya kuma kara da cewa sojojin na yemen sun yi amfani da makamai masu linzami kerar cikin gida don aiwatar da wa'annan hare-hare sannan akwai labaran da suke tabbatar da cewa an kashe wani babban kwamandan rundunar sojojin hadi mai suna abdullahi sultan kafin haka dai sojojin na yemen sun kai irin wa'annan hare-hare kan sojojin Saudi a lardin na ma'arab sojojin hamshe kasar isra'ila sun kashe falastinawa akalla biyar a wasu hare-haren da suka kai kan wasu garuruwa a yankin yamma ta kogin jordan tashar talabijin ta Press a nan Tehran ta nakalto kamfanin watsa labarai na Wafa na Falasɗinawa yana cewa sojojin Yahudawan Sahiyoniya sun yi wa garin Borkin da ke kusa da birnin Kudus kawanya suka shiga wani gida suka kuma kama duk mutanen da suke cikin gidan amma Falasɗinawa a garin sun tada bori wanda yasa Yahudawan suka bude wuta a kansu inda suka kashe mutane biyu ɗayansu mai suna Usama Yasir Saba ɗan shekara 22 a duniya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu tahir amin ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh